Assalamu alaikum yawan matasa barkan ku da shigo labarin matasa na wannan gana asabar da studio kalangu ke gabatar muku da shi a nan ɗakin magana kuna tare da ni Samira Rafi da abokin aiki na Mutari Muhammadu. Ya ne Mutari ba dai kana lafiya ba? Lafiya kalau nake. Kuma ina fatan kai sallah lafiya. Lafiya kalau haka nake wa matasa na cikin wannan shirin fatan an yi sallah cikin koshin lafiya. To me kika zo mana da shi? Yau Mutari har yanzu za mu kasance a cikin sha'anin sallar kuma za mu fara ne da zuwa garin Difa don ganin yadda matasa suka yi biki. bikin sallar Adel Fitr. Haka kuma takaitaccen rahoton namu na yammacin yau za mu zamna ne a nan garin Yamai don ganin su ma matasan Yamai yadda suka yi sallah. Sannan za mu rufe wannan shirin namu da shafin wasanni. Mutari a ranar sallar Ramadan 'yan mata da samari suna sanye da sabbin tufafin su kuma suna halartar bukukuwa daban-daban domin nishadi. Ba shakka haka ne Samira, to koyaya 'yan mata da samari suka yi bukukuwan wannan sallah a birnin Difa wasu matasa suna magana a na'urar ɗaukar magana na Gidi Abdulrahman. Gaskiya wannan sallan dai kawai dai sai godiya Ubangiji, saboda da muna iya sa kayan jikka talatin su a jikinmu takalmi ma na jikka goma sha sha biyar muna dai tahiya gurin abakanai haka gurin wasanni yanzu gurin wasannin ma saura da mutum sai ya da kuɗi zai shiga alhamdulillah mun yi sallah idi mun yi talamin lahiya mun yi samu mun sai kayan sallah mun samu mun ma ƴan mata mu kayan sallah kuma mun ma kan mu kayan sallah mun yi sallah lafiya kuma mun yi lalle mun yi dais mun yi kitso mun ta yi iri mun sa kayan mu mai kyau amma ba irin na da ba da ake kashe kaya haka ai komfule uku hudu su mun yi dai komfule mu ɗaya da hujabanmu haka ce sai a hankali bara a gaskiya sallah mun je mun yi sallah lahiya lau mai gaskiya wannan sallah ta zo da kalubale da babu kuɗi alhamdulillah tunda dai akwai lahiya akwai komi alhamdulillah a yammai a lokacin waɗannan bukukuwa ko shagulgula zan ce gidan kallo to na buba hamma mize kenan na ɗaya daga cikin guraren da matasa da yara suka fi ziyarta haka ne yana ba da tsari don ƙananan sana'o'i ga matasa mutane da yawa suna samun abun korewa baki kuda a wannan lokaci na bukukuwan sallah fanta shamsu ta tattauna da wasu masu sayar da abinci da suka suka je gurin to ranar sallah sai mu saurare su mun zo mu zai ziyara da saide saide muna sai da dan lemu hari da dan fiyawata kwana na uku yau alhamdulillah an gode ma Allah ana samu daidai gwargwado akwai tunda akwai mutane to lalle ka yanzu an ɗan kai ko shekara ko biyar haka da muke zauwa kowace sallah to bana alhamdulillah Wala sana'are ne ya kawo mu ruwa fiyawata muna sai da kamar su da abu da fate abin da muka fara zuwa ya nisa alhamdulillah da godiya muna godiya da allah A yankin Ayir a karon farko wani gungun matasa mai suna Innur Nanher sun shirya wani kaɗe-kaɗe na tande a ranar bikukuwan sallah na wata Ramadan. Haka ne mu tari matasa da dama sanye da kayan gargajiya sun halarci wannan taron mai cike da tarihi. Wakilin Musa Mamman ya ziyarci wurin ga rahoton nasa. Bayan nishaɗi da wasanni har da sakonni da dama ne matasan birnin agada suka meka ta hanyar wani babban taron wasannin gargajiyar Tande wanda suka gabatar. Abdulhakim Usman matashi ne ɗan rawar Tande kuma shugaban kwamitin tsara wannan wasannin. Yasa a yau tande rana ce ta musamman domin ranar sallah ce ta Ramadan. Mun fito a yau domin raya wurin mun ga wajibi ne mu bunƙasa al'adunmu. Muna fatan wannan al'ada za ta ɗorewa kuma za ta ratsa iyakoki. Cikin waƙar tande ana iya isar da saƙonni da dama. Mahalarta waɗannan wasannin sun gamsu waɗanda a cewarsu za su haɓaka al'adunsu na gargajiya. Gaskiya wani ci gaba ne zuwa ga kawo sabbin abubuwa da ke taimakawa wajen cuɗanya al'adu kuma daidai ne wani matarashi ya halarta. Gaskiya na yi ba sosai tunda na ji an ci al'adu ne na zaburo tunda al'adunmu suna kan bacewa sai da irin wannan tsare-tsaren ne za a sake farfado da su a nuna ma matasa mahimmancin al'adunmu na agadas. Masu kiɗin tande da dama ne aka gayyato daga sauran ƙauyuka domin su ba da tasu gudunmuwa wajen bunƙasa wasannin wanda gungun matasan Inur Nalher suka shirya. Sai ta takaitaccen rahoton namu na wannan Asabar mu A birnin Yamai a ranar Talata da ta gabata ranar sallah ce ta Ramadana, yara kanana cikin annashuwa sun yi zuwa gurare da jama'a ke taruwa domin jin daɗin su. Samira sai dai iyaye kuma sun yi kira da a ƙara sanya ido kan yara a wannan rahoto wanda za ku je tare da Ismail Ahmadu cibo A cikin unguwannin babban birnin Yamai a lokacin kowace sallah Yara sanye da sabbin kayayyakinsu sukan bi gida-gida domin yi wa 'yan uwa da amina arziki barka da sallah. Sallar azumi wacce ta gabata ranar talatar da ta wuce. Ita ma hakan yawa kana, amma Amina Abdu mai 'ya'ya guda biyar ta ƙara jawo hankulan iyaye masu barin 'ya'yansu na yawo su kaɗai. Oh, to wallahi to abun da muke ma yara gudu shine fitar da suke yi wasu uwayen su ke aiken su su kai abinci bai kamata ba a tura su tunda akwai motoci ga babura ko ina kuma a gari baya da kyau ya kamata kowa ya kula da dan shi dinga hayyan Yawancin yara sun riga sun shirya jadawalin yawon sallar su kafin ma sallar ta iso. Salim Rufai mai shekaru tara ya bayyana mana yadda nashi jadawalin ya kasance. Da muka fito daga wajen Idi, mun je barka da sallah wajen kakata da kakana da muka fito barka da sallah daga wajen su ni da yanaina mun je park mun tafi gidan kallo amma mamata ta ce ba zan je ba ni kadai sai tare da yanaina na ce tare da abokaina ne amma ta ce mini a'a sai dai tare da yanaina mamar tasa ita ma ta ba mu dalilanta na yin hakan dingan da bere no ga dama in shi da yannan shi ne abin da sauki amma ki bar yaro shi kadai yana ta gararan ba ki dora mishi abinci wani lokacin abincin ma ya zube wasu kuma ko suna tare da yannan nasu ma su ba wanda ke gane gari ga gashi ta gari sun yi yawa babu wani isasshen tsaro hakan ke faruwa a kowace sallah a babban birnin yamai musamman saloli guda biyu na azumi da na layya Yanzu kuma sai filimin wasannin motsa jiki tare da Mamman Ada. Wasan Super Liga na kasar Nijar ya fara a wannan mako bayan wani dan hutu na watan Ramadan. Filayen wasannin kallon kafa za su fafatawa a wannan mako bayan ranaku na 21. AS Fani ita ce ta farko da maki 45 sannan AS Nijeleka da maki 40 sannan AS Duwan ta uku da maki 40 AS Duwan da maki 39 ta biyar ƙungiyar sporting club ta jandarmeri ta da maki 35 tagur ta dusu ita ce ta 15 da maki 16 sannan a kokana da maki 16 ita ce ta 16 sannan sport du zandar ta 17 da maki 13 duka duka abin da ya sauka kina a yau sai kuma gobe mun sake haduwa da mu wani sabon shirin na labarin matasa ku huta lafiya